radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci. Da fatan an yi ne cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba. Daga nan kuma za mu kawo muku sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan kuma na tafe da shirin nan na tarbiyyar iyali. Daga nan sai mu gabatar da shirin nan na rayuwa za mu kakare da shirin nan na Afirka a yau. waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah a zangon shirinmu na wani lokaci da fatan masu ware za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 22 ga watan Janairu shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan jama'a da na shekarar 1443 ga kamariya masu ware kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a rana irin ta yau wata 22 ga watan janairun shekara ta 1901 sarauniyar ingila alexandrina victoria ta rasu tana da shekaru 82 a duniya an haife ta a shekara ta 1819 a birnin london sannan kuma ta hau kan gidan sarautar ingila bayan mutuwar sarki william tana da shekaru 18 a duniya sannan ta share shekaru 64 tana sarauta cikin karni na 19 miladiya a lokacin mulkin ta ne dai turawan ingila suka yi wa kasashen duniya da dama mulkin mallaka tana kuma azabtar da kasashen duniya waɗanda suka yi wa mulkin mallaka bayan mutuwar ta sarautar ingila ta fara rauni daga nan ne kuma sai ɗanta sarki edward na bakwai ya ɗare akan kujerar sarautar ingila masu saurai ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau wato 22 ga watan Janairu shekara ta 1979 hukumar leƙen asiri ta isra'ila mossad ta kashe abu hassan salama wani jami'in ƙungiyar kwatar 'yancin kan falasɗinawa ta plo ƙarƙashin jagorancin malam yasar arafat wanda shine kuma ya tsara yadda wasu falasɗinawa suka yi garkuwa da wasu yahudawan isra'ila su goma sha biyu a gasar wasan olympic a birnin munich na ƙasar jamus a shekara ta da saba'in da biyu wanda ya kai ga mutuwar su da kuma falasinawa biyar bayan shekaru bakwai a rana irin ta yau wani ban wanda aka dana a wata mota a kofar gidansa a birnin beirut na kasar labanan ya tashi ya kuma yi sanadiyar mutuwarsa tare da wasu mutane hudu dukkaninsu iyalan gidansa bayan haka kuma da shekaru biyu aka gano wata bayahudiya 'yar kasar jamus wadda take makwabtaka da gidan nasa wadda kuma aka gane cewa ita ce ta shirya wannan lamari bayan gano cewa tana aiki ne tare da ƙungiyar leƙen asirin isra'ila ta mossad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 To madalla zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. Iran ta yi Allah wadai daga kawasan murya kan kisan fararen hula fiye da 90 da Saudiya ta yi a ƙasar Yaman. najeriya kuwa kura talafa a jihar yobe ba mata zanga-zangar matasa a gashuwa a birtaniya kuwa musulmin birmingham na gudanar da wani shiri na taimaka ma marasa galihu a kasar tons kuma ga labaran da ke da ke iran ta yi allah wadai da mummunan hari ta sama wanda saudiya ta kaddamar akan al'ummar ƙasar yaman a jiya tana mai gargadin cewa haran da suka kashe fararen hula fiye da casa'in hakan zai kara dagula duk wani yunkuri da ake yi na neman samun zaman lafiya a kasar kakakin makita harkokin wajen kasar ta iran sa'id khatib zade ne bai na hakan inda ya ce ci gaba da hare sojin da kawancin saudiya ke jagoranta akan al'ummar kasar yaman wanda kasashen duniya suka yi shiru da bakunansu a kansa da kuma sayar da mukamai ga waɗanda suke aiwatar da wannan kisan kiyashi yana daga cikin abubuwa waɗanda suke ƙara jefa al'ummar ƙasar ta yaman a cikin mawuyacin hali ya ce kisan da ƙawancen saudiya ya yi wa fararen hula aƙalla casa'in a jiya juma'a a ƙasar ta yaman abin allah wadai ne sannan kuma ya bayyana cewa ya zama wajibi a kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda makiya al'ummomin musulmi da na larabawa ne suke a bayansa yayin kuma wasu daga cikin 'yan koransu daga cikin larabawan suke aiwatar da wannan manufa tare da kashe 'yan uwansu da rusa musu ƙasa saboda neman burge turawa ya ci gaba da cewa masu kashe mata da ƙananan yara a yaman ba za su iya aiwatar da ko ɗaya daga cikin manufofinsu na wannan yaƙi ba kamar da kuma ba su aiwatar ba amma kuma dai sun iya kashe dubban fararen hula mata da ƙananan yara a cikin shekaru bakwai tare da rusa ɗaruruwan makarantu da kuma cibiyoyin sadarwa da kasuwanni da cibiyoyin lafiya da tashoshin samar da wutar lantarki da ruwan sha ga al'ummar ƙasar a najeriya rahotanni daga jihar yobe sun ce kura ta lafa biyo bayan wata gagarumar zanga-zanga da matasa suka yi a cikin fushi sakamakon kisan wani matashi da soji suka yi matasa da dama ne dai suka fito zanga-zanga a garin gashuwa da ke jihar ta yobe bayan zargin da aka yi akan cewa wani soja ya harbe direban mota a wani gidan mai shirin gani da iri dai sun tabbatar da cewa lamarin ya faru ne a yammacin jiya juma'a lokacin da soji suke gitawa ta wani gidan mai da ke garin alkali wanda ke da nisan kilomita biyar daga garin da gashuwa waɗanda suka gina idan na sun ce sojojin sun buƙaci kowa ya tsaya inda yake cin haka sai wani matashi direban babbar mota ya ji tsoro ya ja motar da yake tukawa zai bar wurin nan take wani soja ya harbe shi da bindiga duk da cewa dai an ɗebe shi zuwa asibiti domin ceto rayuwarsa amma dai ya cika daga bisani daga wannan lokaci ne kuma matasa suka fara fusata inda suka yi ta gudanar da zanga-zanga tare da kone allana da suke cikin birnin na gashuwa kamar kuma sa kona tayoyi jami'an tsaro dai sun ce zuwa yanzu dai kura ta lafa kuma matasan sun koma gidajensu kuma ana ci gaba da gudanar bincike akan lamarin kamar yadda gwamnan jihar ya bayar da umarni To jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Manyan masallatai biyu na musulmi a birnin Birmingham na Ingila sun raba buhunan abinci ga mabukata daidai lokacin da sanyi ke ƙara kusantowa da kuma tsadar makamashi. Yayin da iyalai a Burtaniya suke fuskantar matsalar tsadar rayuwa, masallata a birnin na Birmingham suna kai buhunan abinci ga mutane mabukata. masallacin greenland da ke yankin small hills da kuma masallacin alfallah wanda yake hans walls su ne suke hada taimakon daga musulmi kuma suke bayar da shi gudunmuwa da hakan ya hada da abinci da kuma kudade da sauran kayayyakin bukatar rayuwa ƙungiyar agaji ta islamic relief ta ƙasar burtaniya ta haɗa hannu da wasu masallatai domin samar da buhunan abinci ga mabukata wanda kuma a ranakun jiya asabar 21 ga watan janairu da kuma yau 22 ga wata ne ake tattara taimakon wanda kungiyar ta bukata daga musulmi daifullah hussein daraktan kungiyar agaji ta islamic relief a kasar birtaniya ya ce masallatai suna gudanar da ayyuka masu ban sha'awa wanda kuma za su ci gaba da taimakawa wajen samar da wannan tallafi da ake bayarwa ga mabukata marasa galihu ya ce taimakon da musulmi suke bayarwa a birtaniya ya haɗa kowa da kowa ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba ana kuma bayar da shi ne ga duk wani mabukaci kamar yadda musulunci ya umarni ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa tsagunar da yahudawa a yankunan da isra'ila ta mamaye da kuma rusa gidajen falasinawa haramun ne a ƙarƙashin dokoki na ƙasa da ƙasa a wata sanarwa da kakakin ƙungiyar tarayyar turai ɗin ya fitar ya ce rushe gidajen falasinawa biyu da ke unguwar shah jarrah wani lamari ne mai hatsarin gaske wanda ke ƙara ta'azzara tarzoma da ake fama da ita ya kuma kira gwamnatin isra'ila da ta sake duba shirinta na gina gidaje 1,450 a cikin yankunan falasinawa tare dakatar da wasu gine-gine a yankunan da ta mamaye ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana shirin ta na taimakawa wajen samar da sake farfado da tattaunawar sulhu tsakanin falasɗinu da isra'ila wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin isra'ila take ci gaba da tafka laifukan yaƙi akan al'ummar falasinu kuma tilasta musu barin gidajensu da ke cikin yankunan su domin tsugunar da yahudawa 'yan shadawari zauna to jama'a masu saurare ƙarshen labarin duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun dambaruwar siyasar da take ci gaba da gudana ce a ƙasar Tunusiya musamman tsakanin shugaban ƙasar da 'yan siyasar Tunusiya da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. dan majalisar dokokin kasar tunusiya daga jam'iyyar annahada bilkasim hassan ya zargi shugaban kasar tunusiya kais sa'id da rura wutar rikicin siyasa a kasar yana mai jaddada cewa maimakon shugaban kasa kais sa'id ya yi kira kan gudanar da gyara a tsarin shari'a da majalisar dokokin kasar kamata ya yi ya ɗauki matakin gudanar da gyara a tsarin shugabancin ƙasar bayan da ya fitar da tsarin shugabancin ƙasar daga tsarin kundin mulkin ƙasa saboda gudanar da mulkin tunusiya shi kaɗai azantawarsa da gidan talabijin na al'alam na ƙasar iran bilkasim hassan ɗan majalisar dokokin ƙasar tunisiya daga jam'iyyar annahada ya yi dirar mikiya kan shugaban ƙasar kais sa'id yana mai jaddada cewa maimakon da'awarsa na cewa yana son gudanar da gyara a tsarin shari'a da majalisar dokokin kasar to kamata ya yi ya kyautata niyyarsa wajen gudanar da gyara a tsarin shugabancin kasar ta hanyar tafiyar da shi a kan tubalin da kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa yana mai jaddada cewa shugaba kai sa'id ya tattara matsayin bangaren dokoki da gudanarwa wa kansa kamar yadda yake yunkurin mallake haƙƙin shari'ar ƙasar wa kansa dan majalisar dokokin kasar ta tunusiya ya kara da cewa shugaba kais sa'id yana son ya yi magana karkashin tsarin doka bayan mamaye bangaren samar da dokoki da yin kafar ungulu ga tsarin dimokuraɗiyya bilkasim hassan yana mai jaddada cewar bayan shugaban kasar kai sa'id ya rusa bangaren samar da dokokin kasa da yin kafar ungulu ga tsarin demokaradiyya ta hanyar gabatar da kansa a madadinsu tambaya a nan ina wannan iko da ya kirkira wa kansa ya samo asali hakanan bilkasim hassan ya bayyana cewa shugaban kasar tunisia kais sa'id ya sanya kansa a matsayin mai adawa da bangaren 'yan siyasa da jam'iyyu bayan mame madafin ikon kasar tare da haƙƙin samar da dokan aiwatar da ita a nashi bangaren tsohon shugaban kasar tunisia munsif marzoki a yayin jaddada yin kira ga al'ummar tunisia kan fitowa zuwa gudanar da zanga-zangar tunawa da juyin juya halin yancin kasar a ranar 14 ga wannan wata na janairu ya jaddada wajabcin kasancewar zanga-zangar da zame ranar karshen yunkurin kawo karshen mulkin kama karyar zainul abidin bin ali tare da jaddada buƙatar fitar da shugaban kasar mai ci a yanzu ais sa'id daga fadar shugabancin kasar game da gufanar da shi a gaban shari'a kan zargin cin amanar ƙasa mansub almarzuki ya kara da cewa ba kawai shugaba kais ya yi hawan kawara wa kundin tsarin mulkin ƙasar da cibiyoyin gwamnati ba ne har ma ya yi hawan ƙawara ga 'yancin ƙasar tunusiya marzuki yana mai jaddada cewa kais sa'id ya mai da kansa jami'in leƙen asirin ƙasar masar kuma yana da alaƙa ta kudda kudda shugaban ƙasar ta masar abdul fatah al-sisi tare da aiwatar da umarninsa don haka ya zame dole a kawo ƙarshen gwamnatinsa tuntuni musamman kafin lokacin gudanar da zaben raba gardama da yake son gudanarwa ta hanyar na'ura mai kwakwalwa domin neman samun damar ci gaba da gudanar da mulki har ƙarshen rayuwarsa a nashi bangaren shugaban kasar tunisia kai sa'id ya bayyana matakin fitowar al'ummar kasar domin gudanar da zanga-zanga a matsayin kokarin kare tsarin cin zarafin al'ummar tunisia yana mai jaddada cewa manufar ingiza al'ummar tunisia domin gudanar da zanga-zangar tunawa da juyin juya halin yancin kasar a ranar 14 ga watan janairu ba domin kare maslahar al'umma ba ce kawai kokari ne na wasu masu son mulki har ila yau shugaban kasar tunisia ya bayyana cewa bikin tunawa da ranar juyin juya halin yancin tunisia ba ranar 14 ga watan janairu ba ce ranar 17 ga watan disamba ce yana mai sukan waɗanda suka tsayar da ranar 14 ga watan na janairu da cewa ƙoƙari ne na sabawa umarnin shugabancin kasar da ta zartar da ranar 17 ga watan disamba a matsayin ranar tunawa da juyin juya halin yancin kasar a jawabinsa ga zaman taron majalisar ministocin tunisia shugaba kais sa'id ya yi furuci da cewa suna ƙin duk wani nau'in kwangila domin kare manufofin wasu bare kuma ba za su amince da ƙasƙanci ba kamar yadda ba za su yarda da duk wani nau'in murguɗa tarihi ba da ƙoƙarin wanzar da gwamnatin kama karya a ƙasar shugaba kaisa yana mai cewa waɗanda suka kasance masu kare gwamnatin kama karya sanannu ne kuma an san sunayensu sakamakon haka gwamnatin tunisia za ta ci gaba da kasancewa guda kuma haɗin kan al'ummar ƙasar zai ci gaba da wanzuwa sannan duk wanda ya keta dokar gwamnati zai gurfana a gaban shari'a shugaba kais sa'id ya jaddada buƙatar kasancewar alkalan ƙasar su kasance masu daraja gami da takarwar gani a wannan mataki na musamman da ake ciki a tunisia bayan al'ummar ƙasar ta wahala daga ɓangaren shari'a da kuma kotuna tun daga matakin ƙananan kotuna har zuwa kotunan koli sannan shugaban kasar tunisia sai sa'id ya yi kira ga alkalai kan su shiga a dama da su a harkar aiwatar da gyara a harkokin shari'a saboda ba a iya samun adalci sai ta hanyar shari'ar adalci yana mai jaddada cewa bangaren shari'a ba gwamnati ba ce cikin gwamnatin ƙasa don haka dole ne yin aiki da doka ta hanyar hukunta duk wanda ya saba mata komai matsayinsa kamar sauran mutanen ƙasa. dangane da zaben raba gardama ta hanyar na'ura mai kwakwalwa shugaba kai sa'id ya bayyana cewa mataki ne da za a bi shi mataki-mataki wanda ke nuni da cewa manufar ita ce samar da damammaki musamman ga matasa domin bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasa ta hanyar doka hakanan shugaban ƙasar tunisia ya kuma jaddada cewa manufar zaben raba gardama ba wai manufar toshe maslahar kowa ba ne ko kuma ficewa daga tsarin dokokin ƙasa domin jama'a suna burin ganin an aiwatar da doka da kuma cika bukatun shahidai da suka sadaukar da rayuwarsu saboda ganin an samar da ayyukan yi da wanzar da 'yanci da kuma kare martabar ƙasa wata sabuwa kuma matakin da jami'an tsaron tunisia suka ɗauka na murkushe masu zanga-zangar lumana tare da kama wasu a ranar juma'ar makon da ta gabata domin tunawa da juyin juya halin yancin kasar a birnin tunis fadar mulkin kasar da sauran yankunan tunisia sun fuskanci kakausar suka daga ƙungiyoyi da 'yan siyasa da kuma al'ummar kasar ƙungiyoyi da ɓangarori daban-daban na cikin gidan kasar sun bayyana tsananin fushinsu kan matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron tunisia tunisiya suka ɗauka na cin zarafin masu zanga-zangar lumana saboda kawai sun fito domin tunawa da juyin juya halin 'yancin ƙasar a ranar 14 ga watan janairun shekara ta 2011 jam'iyyun siyasan sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suka yi kakkausar suka kan abin da suka kira wuce gona da iri kan masu zanga-zangar lumana tare da kama wasu daga cikinsu suna jaddada tofan Allah ne kan bakar siyasar danniya ta ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar tunusiya kan al'ummar kasar jam'iyyar current democrat ta kasar tunusiya ta daura alhakin cin zarafin masu zanga-zangar lumana da aka yi a ranar tunawa da juyin juya halin yancin kasar kan shugaban kasar kais sa'id da ministan harkokin cikin gidan tunusiya taufik sharafuddin har ila yau jam'iyyar ta jaddada buƙatar hanzarta sakin mutanen da aka kama a lokacin gudanar da zanga-zangar gami da gudanar da bincike kan abin da ya faru a lokacin zanga-zangar a cewar shugaban hukumar yaƙi da azabtarwar ƙasar tunisia fatahi ajjari ta jaddada cewar jami'an tsaron ƙasar sun kama adadi mai yawa na masu zanga-zangar ba a kan ƙa'ida ba jam'iyyar Movement Party ta kasar Tunusiya ta sanar da cewa ta shiga cikin zanga-zangar lumanar domin farfado da ranar juyin juya halin 'yancin kasar cikin lumana duk da matakin da jami'an tsaron gwamnati suka ɗauka na mami kan manyan hanyoyin kasar sannan daga baya suka farma masu zanga-zanga da gangan da nufin hana su haƙƙin su na gudanar da zanga-zangar lumana a ƙarƙashin gwamnatin da ta zo albarkacin juyin juya halin 'yancin kasar. a nata bangaren tawagar taron ceto ta ƙasa ta national 14 rescott meeting wadda ƙawance ne na wasu mutane da jam'iyyun siyasar tunusiya da suke adawa da salon siyasar da shugaban ƙasar kais sa'id ta fitar da sanarwar yin tirda da matakin da jami'an tsaron gwamnatin tunusiya suka ɗauka na murkushe masu gudanar da zanga-zangar lumana suna masu fayyace cewa bikin tunawa da juyin halin yancin tunisia bayan shekaru goma sha ɗaya ya zo cikin mummunan yanayin mulki na kama karyan kai sa'id wanda ya tunasar da 'yan tunisia irin halin da suka kasance ciki a zamanin mulkin kama karyar zainul abidin bin ali da ya kai su ga yin tawaye har ila yau tawagar taron ceto na ƙasa ta national 14 rescue meeting ta yi da mummunan cin zarafin da aka yi wa al'ummar kasar kan yancinsu na gudanar da zanga-zangar lumana da yancin faɗin albarkacin baki da yin kan neman rufe bakunan masu gwagwarmayar neman yanci da 'yan siyasa da kuma masu rajin kare haƙƙin ɗan adam gami da 'yan jarida da sauransu kamar yadda tawagar ta fayyace cewar wannan mataki da gwamnatin kais sa'id ta ɗauka ya sake fayyace siyasar gwada ƙarfi da ke tunasar da mafi munin kama karya a tsawon tarihi kuma wata babbar alama ce ta gwamnati mai son cin karanta ba babbaka da tsoron duk wani matakin suka da adawa da bayyana ra'ayi da ya hannun riga da irin nata a bangare guda kuma shugaban majalisar dokokin kasar tunisia rashid gannushi ya fitar da bayani kan zagayewar ranar juyin juya halin 'yancin tunisia a ranar 14 ga wannan wata na janairu inda a ciki ya jaddada haƙƙin al'ummar ƙasar na gudanar da zanga-zangar lumana yana mai jaddada cewa wannan gagarumin biki ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar tunisia ke cikin mawuyacin hali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 tarbiyyar iyali. masu barka mu da haka kuma barka mu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne saba zuwa muku daga nan radion BOH Hausa da ke birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan na kasar Nijar Muhammad Salih Zare da ke birnin Yamai. inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk na imam zainul na imam husaini alaihi salam da kuma fatan iyalai suna amfana da shirin yau malam zai tashi ne kan cewa matukar za a yi haɗaka a wannan kasuwanci tilas kowa ya san kasan kowa in allah shiga wata malam bismillah auzu billahi min shaitanin la'inin rashim bismillahi rahmanin rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil na sayyidina wa maulana al-mustafa muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin siyama sahibul asr wa zaman arwahna lahu yan uwa masu girma da mutunci yan uwar imani masu jin mu da shawararren mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna magana akan cewa wajibi ne wanda kuka haɗa harkar kasuwanci da shiya kai ka san iya nasa kaso a cikin dukiyar shi ma ya zama ya san iyakan naka wannan wajibi ne mu'amalar cewa mu yi ta yi mu yi ta kasuwanci mu tafi haka nan ai mu yan uwan juna ne ba mu'amalar addini ba ce musulunci bai yadda da ita don haka dole ne a mai da hankali kowa da kane ne uwa ɗai uba ɗai kuka haɗa harkar kasuwanci kuke kasuwancin ku tare da juna wajibin ku ne ku fita fili ku bayyana ko da a rubuce ne tsakaninku a samu shaida cewa dukiyar nan da muke tafiyar da ita wane ne yake da kaso kaza a cikinta wane kuma yana da kaso kaza wane yana da kaso kaza wannan dole ne wajibi ne a ɗabbaka wannan saboda ko ta Allah ta kasance ɗaya daga cikin ku ya bar duniya an san yadda za a kasafta abin da yake hannunku amma idan kuka rufe ido kuka ce haka za ku yi ta yin ta a rufe kamar yadda mafi yawan mutane suke tafiyarwa to akwai haɗari yau idan ɗayan ya faɗi ya za a yi da dukiyar ya za a fidda haƙƙinsa shi koko idan wanda ake ganin shi ne mai dukiyar ɗin shi tushen dukiyar nashi ne idan shi ne ya kwanta ya faɗi ya zan babu shi to magadansa ganin suke duk dukiyar nan fa tashi ce tasu ce ku yan uwansa da kuke tare da shi ba ku da komai amma da a ce tun yana raye kun haddade kun iyakance cewa kaso kaza na wannan dukiya na wane ne kaso kaza kuma na wane ne to duk abin da zai zo ya faru ana iya kasafta shi haka babu wata matsala don haka mu kiyaye haƙƙin mu'amala da dukiya maulana ali zainabidin alayhi salam ya kawo mana nuktoti kamar haka ya ce haƙƙin wanda kuke tafiyar da sha'anin dukiya tare da kai da shi kakka yaudare shi kakka yaudare shi a abin da ka sayar da kayan kada ya zama Allah ya kawo kasuwa mai riba ka yi cinikin jika ɗari kawai sai ka ce a'a kai cinikin jika tamanin ka yi kada ya zama an samu riba mai tsoka sai ka bayyana wani ɗan abun da zai fitar da riba yal kaɗan kar ka yi wannan in kai wannan ka yi zalunci na biyu Allah ya gushe mal iza ba kada ya zama kada ya zama ka sai da wani abu daga cikin jarinku ka je ka sayo wani abu to kada ka yi alkushu a wajen wanda ka sayo abin da ka sayo ka saro don a sa a cikin shago a ci riba ka faɗi farashin da ba da shi ka sayo shi ba kada ka yi wannan ko kada ka haɗa abin da ka sayo mai kyau da wanda ba da kyau ka ce doka ka sayo su alhali wannan daga cikin aljihun ka fiddo shi kada ka yi haka in ka yi haka to ka yi zalunci abin nufi dai kada ka yaudari dan uwa kar ka masa algushu kai masa ƙarya karka masa algushu ka haɗa masa abin da shi ne da wanda ba shi ne ba kada ka yi wannan idan fa ka yi wannan to fa lahira Allah ba zai bar ka ba ka yi zalunci kuma sai ka biya shi gobe tashin kiyama masu rano kada shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan binin Tehran na ƙasar Iran, inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun nukta ta uku kan haƙƙin wanda aka hada haɗaka da shi, da fatan iyalai suna amfana. Nukta na uku ya ce Allah yi kadhibahu hufi ma yudda'i. Duk abun da ka ce kayi a cikin sha'anin wannan dukiyar da kake kuke tafiyar da shi. to ya zama gaskiya ka gaya masa ba ƙarya ba karka ce ka so kayan nan miliyan biyu dala Allah da jika ɗari bakwai alhali kai ko miliyan biyu da jika ɗari biyar ka siyo su abu nui bai halatta ka ƙara kaɗan ko mai yawa bai halatta a gare ka kada ka masa ƙarya kada ya zama an ɗauko kayan nan jika ɗari kai ko ka ce a'a jika ɗari da ishirin ko jika ɗari da hamsin aka ɗauko shi kada ya zama masu sabke kaya a wurin bayanin abin da ka ba su ka ƙara wani abu ko da kwabo ne bai halatta a gare ka ka kiyaye wannan kar kai haka nukta na hudu Allah ya lahu fi shay'in min shu'unil mubi kada wani ya zo sayan wani abu ku koma gefe kuna muku-muku wai kai ai abokinka ne a'a ya zama abokin ka ya san komai a wajen sayar da kayan kada ka yi sama da faɗi kada ka yi ribda ciki akan wani abu ka ɓoye masa wani al'amari na sha'anin dukiyar da kuka haɗa wajen sayar da ita ka ɓoye masa wani abu bai san da shi ba kada ka yi wannan mu'amalan da take tsakanin ka da kai da wanda kuka haɗa jari tare kuna kasuwanci ya zama kuna tafiyar da ita tsakani da Allah akan gaskiya da adalci kakka yarda ka yaudare shi kakka yarda ka yaudare shi sannan kuma dukkan nukuta ta ƙarshe ta shida duk wani lamarin da ka wakilta shi ya je ya yi ya zama ka wakilta shi ne akan gaskiya da yarda da amincewa kai ma abun da ka ɗauka ko aka wakilta ka za ka yi to shi ma ya zama kai iya ƙoƙarinka ka ga cewa ka yi shi tsakani da Allah. In shi za ka wakiltar to ka wakiltar da shi da ikhlasi da tsarkin zuciya ba ka wakiltar da shi ta hanyar da zai takura ba. Ka tura shi, ka wakilta shi ya je ya tsawo muku kaya, amma sai zam ka takura masa ta hanyar da a wannan tafiya zai sha wahala. In kar kai wannan, ka yi iya ƙoƙari a wajen ganin cewa ka masa insafi yanda kai baka so a takura maka to shi ba kar ya takura idan ko ya zama kai idan za ka yi tafiya za ka walwala amma shi idan ya shi ne zai yi tafiya za ka nemi hanyar da za ku takura masa kenan kai ka samu shi ba zai samu ba kai ka amfana shi ya samu takura ya samu asara wannan wani nau'i ne na cin dukiya ta hanyar riba wanda kuma Allah baya son haka Allah ya haramta haka don haka ko ta wani hali ya zamo ku? kuna yin ta ne akan adalci da gaskiya ko ta wani hali ya zama kuna tafiyar da mu'amalar ku ta dukiya akan yarda da juna da amince ma juna kuma da gaskiya da amana cin amanar wanda kuke mu'amala da shiya don kai ka karu to babu karuwa a cikin riba ce wala haula wala quwwata illa billah fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya sa masu mu'amala ta dukiya wanda suka haɗa dukiya tsakaninsu da juna to zama suna tafiyar da ita tsakani da Allah akan gaskiya da adalci sai Allah ya samu wannan dukiya albarka wala Allah ma wani ya zo shi ma ya amfana a ƙarƙashin ku amma in aka sa yaudara kuma to akwai asara duniya da lahira wala haula wala quwwata illa billahi wa sallallahu ta'ala ala khair muhammad wa ali baiti at tafirin to gaci yau ma mana ya fara sakin jiki da bayani kamar yadda ya saba sai dai kuma lokacin namu iyakantacce ne a maimakon sashen hausa na biyo da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga malamin muhammad salah lizare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan dimin lokaci da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awar kuna da shine na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa hissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madalla ma sauraro idan kuna tare da mu a cikin kissar matasan asabul kafi da muke ciki a cikin shirin mu da ya gabata mun tsaya inda muka bayyana yankin da aka yi asabul kafi a duniya wanda kuma shine Roma ta gabas wato kasashen Sham da Turkiya a halin yanzu. Idan mun sake dawowa kan inda kogon asabul kafi yake. akwai maganganu da dama dangane da inda yake a yankin roma ta gabas kamar yadda muka bayyana a baya amma akwai wurare biyu wa'anda malaman tafsiri da kuma wa'anda suka je wuraren suka fi karfafa zaton cewa a can ne aka yi su kafin aka hadu da cewa sanin inda kogon yake ba zai rage muhimmancin da ke cikin kissan da aka bayar a cikin alkur'ani mai girma ba da kuma irin tasirin da za ta yi ga wa'anda suka karanta ta amma sanin inda yakin zai ƙara tasirinsa ga waɗanda suka karanta. Na farko, kogon yana kusa da garin Ofsus a cikin lardin Izmir na ƙasar Turkiyya. Idan mutum ya je a halin yanzu zai ga kogon wanda yake bayan garin na Ofsus. Sannan idan ka shiga cikin kogon, za ga cewa yana da faɗi kuma yana ɗauke da kaburbura da dama wanda aka gina cikin kogon daga cikinsu akwai na ashabul kafi ban da haka a hali yanzu babu wani gini kamar masallaci ko coci a kusa da kogon don mai yiwa cikin karnuka goma sha bakwai da suka wuce da wuya wani abu ya rage daga cikin wurin bautan da aka gina a wurin da kuma saboda idan ba a sami masu kula da shi ba sai dai wanda suka shiga kogon wanda yake da faɗi yake kuma ɗauke da kaburbura da dama ba su bayyana cewa akwai wasu kaburbura da aka ware wanda yake nuna cewa nan ne aka bisne ma'abuta kogo ba sai kuma batun mashigar kogon inda yake kallon arewa maso gabas kaɗan wanda ya fi yin daidai da yadda alkur'ani mai girma ya sifanta kogon wato yadda idan rana ta fito daga gabas haskenta na shiga cikin kogon haka ma idan za ta faɗi to haskenta na faɗawa cikinsa sai kuma na biyu akwai wani wuri wanda yake bayan birnin amman babban birnin ƙasar jordan a hali yanzu inda nan ma ake cewa kusa da ƙauyen da ake kira rajib akwai kogon ashabul kafi inda akwai wasu kaburbura guda bakwai kamar yadda alkur'ani mai girma ya ambace su kamar yadda kuma wasu hadisan suka tabbatar amma kogon na kusa da birnin amman na kasar jordan bai da faɗi sosai sai dai mutum yana iya ganin gurbin wurin bauta wanda alkur'ani mai girma ya ambata wanda kuma masana tarihi sun bayyana cewa gininsa ya nuna cewa an yi shi ne a cikin ƙarni na biyar miladiya wato bayan haihuwar annabi isa salam ko kuma shekara ɗari da wani abu ko ɗari biyu kafin bayyanar addinin musulunci har ila yau mutum yana iya ganin an maida wani gini da aka yi sama da kogon masallaci bayan da musulmi suka shiga ƙasar sham da ƙarshe kisar asabul kafi ta shahara tsakanin mabiya addinin kirista da wasu addinan tun lokacin sai dai babu kissar a cikin littafin linjila da taura ta ta yanzu kuma dole ne ya kasance haka don an yi sabul kafi ne bayan annabi isa salam da karnuka da dama ko mun san cewa al'amarin nasu ya faru ne a zamanin sarki da kayanus wanda ya azabtar da kiristoci a zamaninsa malaman tarihi sun bayyana cewa al'amarin ashabul kafi ya faru ne tsakanin shekara 49 zuwa 251 bayan haihuwar annabi isa alaihissalam don haka wa'annan malaman tarihi suna ganin tsawon barcinsu bai fi shekara 157 ba amma tun da alkur'ani mai girma ya yi magana kan cewa sun yi shekaru 300 har da ƙarin tara to ba kuma wata magana bayan ta alkur'ani to masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma ta fitawa idan allah ya kai mu za ku sake jin mu dauki da wani sabon shiri masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen kissar asabul kafi har ila yau a nan kuma za mu dasa aya cikin mu na yanzu sai kuma ta fito idan allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tun za mu karkare ne da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya to a shirin na yau za mu yi nazari ne game da inda aka kwana akan tattaunawa ta takwas da ake yi a Vienna game da batun yarjejeniyar nukiliyar Iran da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Tumarilla kamar da aka ji shirin na yau na waiwaye ne kan inda aka kwana game da tattaunawar da ake a Biyanna game da batun nukiliyar Iran. A game da tattaunawar ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahian ya ce ya gamsu da yadda zagayen na takwas ke gudana. mista Abdullahian ya ce shawarwarin da ake yi game da lalubo hanyoyin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasarsa ta shekarar 2015 a wannan karo sun ɗara sauran da aka yi a baya armashi. Ya ce ya zama wajibi a jijinawa shawarwarin da Iran ta gabatar domin sun taimaka wajen cimma nasarorin da aka samu. Ministan ya karar da cewa domin kammala yarjejeniyar dole ne dukkanin sassa masu ruwa da tsaki su cika alkawuran da suka ɗauka. ƙarƙashin yarjejeniyar ko da yake a cewarsa har yanzu iran ba ta ga alamu himma daga amurka da sauran ƙasashe uku daga turai a wannan fanni ba. tattaunawar da ke gudana a vienna tsakanin iran da bangarorin da suka sanya hannu kan yarjejeniyar ta biyar na ci gaba da gudana a daidai lokacin da tawagar iran a tattaunawar ke bayyana cewa tana bukatar yarjejeniyar ta tsawon lokaci ba wai a mataki-mataki ba a ranar alhamis jagoran tawagar iran a tattaunawar ta vienna ali bakari kani da mukaddashin shugaban kula da harkokin ƙetare na kungiyar tarayyar turai enrique mora da kuma wakilan bangarorin da yarjejeniyar ta shafa sun yi wata ganawa daban-daban wata maciya a tattaunawar iran da ke halartar tattaunawar ta yi watsi da labaran da ke cewa an cima wata yarjejeniya ta wucin gadi yayin tattaunawar ta biyanna majiyar ta kara da cewa a hakikanin gaskiya ba a taba dauko batun yarjejeniyar ta wucin gadi ba a wannan tattaunawar da ake kuma tawagar iran ba ta taba dauko wannan zancen ba kamar yadda iran ta ambato a can baya tawagar ta ta dukufa ne kan cimma yarjejeniya ta dindindin kuma ta gaskiya kamar yadda kamfanin dalancin labaran iran na irna ya rawaito a labarin da shafin na irna ya rawaito tattauna hanyoyin dagewa iran shirin takunkuman amurka shine dukan bangarorin suka dukufa a kai a wani labarin kuma a ranar laraba da ta gabata 'yan majalisar wakilan amurka sama da ɗari ne daga bangaren jam'iyyar republican suka sake nuna adawarsu akan komawar kasar a cikin yarjejeniyar ta 2015 da aka cimma da iran tare da kiran da a dakatar da tattaunawar da ake a biyanna game da irin waɗannan kalaman ne tawagar iran tana ce kan cewa sai an bata garanti ko kuma tabbacin da ya dace kan cewa gwamnatin washington ba za ta sake yin watsi da yarjejeniyar ba duba da irin waɗannan kalaman da ke fitowa daga wasu jami'an amurka a tattaunawar da ke gudana wacce ita ce irin ta farko a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi iran ta gabatar da sabbin shawarwari da take ganin za su taimaka da kuma ciyar da tattaunawar a gaba sai dai kuma iran ɗin ta soki lamirin ƙasashen turan nan uku da ke da ruwa da tsaki a tattaunawar kan yadda ba su goyi bayan yankurin da take yi ba na ganin cewa an cima yarjejeniya shekara guda bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar da kuma gazawar da kasashen turai da suka sanya hannu kan yarjejeniyar suka yi na kasa cika alkawuran da suka dauka bisa matsalar lambar amurka iran ta ɗauki wasu jerin matakai na dakatar da aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa a matsayin mai da martani duk da alkawarin da sabuwar gwamnatin amurka ta yi na cewa za ta koma a cikin yarjejeniyar har yanzu tana jan kafa wajen dagewa iran takunkuman iran dai ta nace cewa amurka ce ya kamata ta fara ɗage takunkumai kuma ya kasance a zahiri ba da fatar baki ba tare da ba ta tabbacin cewa ba ta taɓa sake ficewa daga yarjejeniyar ba haka kuma iran ta buƙaci amurka ta biya ta tiya sakamakon hasarar da ta yi saboda ficewar da amurka ta yi a cikin yarjejeniyar haka zalika iran ta ce rashin taɓaka komai daga ɓangaren ƙasashen yamma da ke cikin yarjejeniyar na daga cikin ababen da suka kawo tsaiko a tattaunawar tun bayan sabon zagayen tattaunawar da aka fara tawagar iran ta yi ganawa da tattaunawa a mataki daban-daban da nufin karfafawa tattaunawar domin cimma yarjejeniya mai kyau tattaunawar biyan dai ta dukufa ne akan yadda za a dage wa iran jerin takunkuman da amurka ta kakaba mata haka zalika batun dawowar amurka a cikin yarjejeniyar ta 2015 na daga cikin ajandar tattaunawar a shekarar 2015 ne shugaban amurka na wancan lokacin donald trump ya fice daga yarjejeniyar tare da maido da takunkuman da amurka ta kakaba wa iran tun daga wannan lokacin ne iran ta jingine aiki da wasu mahimman alkawuran da ta dauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 shugaban amurka mai ci joe biden ya bayyana aniyarsa ta komawa kan yarjejeniyar idan a cewarsa gwamnatin iran ta janye daga karya sharuɗan amma iran a nata bangare na son amurka ta ɗauki matakin farko jami'an diplomasiyar kasashen yamma sun yi gargadin cewa saboda gagarumin gaban da iran ta samu a shirinta na inganta makamashin uranium lokaci ya kure don yin shawarwarin cimma matsaya iran ta dage cewa shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne gaba daya tattaunawar da aka yi tsakanin iran china faransa jamus rasha da kuma birtaniya har yanzu ana kiranta da haɗin gwiwar shirye-shiryen aiki ko jcpoa an fara tattaunawar ne a babban birnin ƙasar austria inda wakilan amurka ke halarta tattaunawar amma ba kai tsaye ba ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce tana son amurka ta gaggauta janye dukkan takunkuman da ta kakaba mata kuma suna son tabbatar da cewa babu wani shugaban amurka da zai zo nan gaba ya yi watsi da yarjejeniyar ba tare da wani bangare ba wakilin musamman na shugaba biden robert male ya ce a shirye suke su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin komawa kan yarjejeniyar ciki har da ɗage dukkan takunkuman da gwamnatin trump ta kakabawa iran a can baya dai sakataren harkokin wajen amurka ya ce kowane zaɓi yana kan teburi kan abin da za a iya yi idan iran ba ta yi shawarwari da gaskiya ba iran da ta amince da takaita adadi da kuma adadin injinan inganta uranium ɗinta masana da dama da jami'an iran sun bayyana cewa ficewar amurka a cikin yarjejeniyar a wancan lokaci da ma kakabawa iran ɗin jiran takunkumai babban kuskure ne da gwamnatin da ta gabata ta trump ta aikata saboda ko ba komi hakan ya sanya iran ta yi gaban kanta wajen ɗaukar wasu matakai sannan kuma sannu a hankali ta haɓaka wasu ayyukanta na cikin gida lokacin da trump ya sake gagaba wa iran na takunkumi sannu a hankali da iran ta fara jingina aiki da wasu matakai da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 a matsayin ramuwar gayya yanzu iran tana da tarin uranium da aka inganta wanda ya ninka fiye da yadda aka yarda mata a can baya a cikin yarjejeniyar ta 2015 a wannan yanayin iran ba ta da nisa da matakan fasaha na yin abin da ta ga dama da sinadarin na uranium hakanan takunkuman na amurka sun sanya iran ta samu ci gaba da kera na'urorin inganta uranium haka kuma duk wata dama da sifetocin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa suke da ita a can baya ta sanya ido a tasoshin nukiliyar iran ya ragu duk da cewa a baya bayan nan bangarorin sun ce sun fara gano bakin zaren warware sabanin da ke akwai ana sa ran tattaunawar biyanna kan shirin nukiliyar iran ta taka rawa wajen tantance makomar yankin gabas ta tsakiya a halin da ake ciki dai dukkan bangarorin biyu sun bayyana kwarin gwiwar cewa za a iya cimma yarjejeniya wannan kuma lokaci ne kawai zai fayyace hakan. To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya jawo jiki a don haka a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku ma'asalam a huta lafiya. to na maka ƙarshen shirin namu baki ɗaya da ya kimar an san lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara iran ta yi allah wadai da mummunan hari ta sama wanda saudiya ta kaddamar akan al'ummar ƙasar yaman a jiya tana mai gargaɗin cewa haran da suka kashe fararen hula fiye da casa'in hakan zai kara dagula duk wani yunkuri da ake yi na neman samun zaman lafiya a ƙasar kakakin makita harkokin wajen ƙasar ta iran sa'id khatib zade ne bai na hakan inda ya ce ci gaba da hare sojin da kawancin saudiya ke jagoranta akan al'ummar kasar yaman wanda kasashen duniya suka yi shiru da su a kansa da kuma sayar da makamai ga waɗanda suke aiwatar da wannan kisan kiyashi yana daga cikin abubuwa waɗanda suke ƙara jefa al'ummar ƙasar ta yaman a cikin mawuyacin hali ya ce kisan da kawancin saudiya ya yi wa fararen hula aƙalla 90 a jiya juma'a a ƙasar ta yaman abin allah wadai ne sannan kuma ya bayyana cewa ya zama wajibi a kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda makiya al'ummomin musulmi da na larabawa ne suke a bayansa yayin kuma wasu daga cikin 'yan koransu daga cikin larabawan suke aiwatar da wannan manufa tare da kashe 'yan uwansu da rusa musu ƙasa saboda neman birge turawa ya ci gaba da cewa masu kashe mata da ƙananan yara a yaman ba za su iya aiwatar da ko ɗaya daga cikin manufofinsu na wannan yaƙi ba kamar da kuma ba su aiwatar ba amma kuma dai sun iya kashe dubban fararen hula mata da ƙananan yara a cikin shekaru bakwai tare da rusa ɗaruruwan makarantu da kuma cibiyoyin sadarwa da kasuwanni da cibiyoyin lafiya da tashoshin samar da wutar lantarki da ruwan sha ga al'ummar ƙasar a najeriya rahotanni daga jihar yobe sun ce kura ta lafa biyo bayan wata gagarumar zanga-zanga da matasa suka yi a cikin fushi sakamakon kisan wani matashi da soji suka yi matasa da dama ne dai suka fito zanga-zanga a garin gashuwa da ke jihar ta yobe bayan zargin da aka yi kan cewa wani soja ya harbe direban mota a wani gidan mai shirin gani da iri dai sun tabbatar da cewa lamarin ya faru ne a yammacin jiya juma'a lokacin da soji suke gitawa ta wani gidan mai da ke garin alkali wanda ke da nisan kilomita biyar daga garin da gashuwa waɗanda suka gina idan na sun ce sojojin sun bukaci kowa ya tsaya inda yake cin haka sai wani matashi direban babbar mota ya ji tsoro ya ja motar da yake tukawa zai bar wurin nan take wani soja ya harbe shi da bindiga duk da cewa dai an ɗebe shi zuwa asibiti domin ceto rayuwarsa amma dai ya cika daga bisani daga wannan lokaci ne kuma matasa suka fara fusata inda suka yi ta gudanar da zanga-zanga tare da kone allana da suke cikin birnin na gashuwa kamar kuma sa kona tayoyi jami'an tsaro dai sun ce zuwa yanzu dai kura ta lafa kuma matasan sun koma gidajensu kuma ana ci gaba da gudanar bincike a kan lamarin kamar yadda gwamnan jihar ya bayar da umarni to jama'a masu harka da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran manyan masallatai biyu na musulmi a birnin birmingham na ingila sun raba buhunan abinci ga mabukata daidai lokacin da sanyi ke ƙara kusantowa da kuma tsadar makamashi yayin da iyalai a burtaniya suke fuskantar matsalar tsadar rayuwa masallata a birnin na birmingham suna kai buhunan abinci ga mutane mabukata masallacin greenland da ke yankin small hills da kuma masallacin alfalla wanda yake hans walls su ne suke hada taimakon daga musulmi kuma suke bayar da shi gudunmuwa da hakan ya hada da abinci da kuma kudade da sauran kayayyakin bukatar rayuwa ƙungiyar agaji ta islamic relief ta ƙasar burtaniya ta hada hannu da wasu masallatai domin samar da buhunan abinci ga mabukata wanda kuma a ranakun jiya asabar 21 ga watan janairu da kuma yau 22 ga wata ne ake tattara taimakon wanda kungiyar ta bukata daga musulmi daifullah hussein daraktan kungiyar agaji ta islamic relief a kasar birtaniya ya ce masallatai suna gudanar da ayyuka masu ban sha'awa wanda kuma za su ci gaba da taimakawa wajen samar da wannan tallafi da ake bayarwa ga mabukata marasa galihu ya ce taimakon da musulmi suke barwa a burtaniya ya haɗa kowa da kowa ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba ana kuma bayar da shi ne ga duk wani mabukaci kamar yadda musulunci ya umarni to da wannan zamu karkare sai idan Allah ya mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya